Amanar su. amanar so, amanar su. to duk wanda Allah ya ba ikon har yi addu'a ya mika al'amuransa ga Allah to insha Allah Allah zai karɓa masa shi yasa da Allah ubangiji ya sa muka mallaki hankali muka san su wane ne mu muke tewa bayan mu addu'a da ne wayo na san kaina kullum addu'a ta ita ce rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الله يا أمسى منا yanzu baba irin wannan gida haka kai na yi farin ciki Allah ya albarka amin ya rabbal amin umma umma fata na kenan ah, wannan ya zamanto ne abin da zai share miki damuwa da take daminki ki gashi Allah ya sa an kammala ginin gida kuma gashi Allah ya kama kin gani burina in ci gaba da kasancewa tare da ke shi sa kika ga ga bangaren ki ganawa a kusa abu na biyu da nake so mai magana da ke umma to Allah ina so ki hakuri game da abin da ya faru tambaya da muka Zulaiha ina ganin kamar tambayar ta yi mata girma zai yi wahala kamar Zulaiha ta iya ba mu labarin rayuwarta gabaki daya a ce an samu labarin cikakke ba tare da an samu tasgaro ba shekarunta sun yi kaɗan da ta iya ba da abin da muke nema ina ganin ba ita ce kamata ba mu wannan labarin ba sai dai ko iyayenta na san dai ranki ne ya ɓaci wata gida shi sa ni ma kuma ganin ranki ya ɓaci shi sa ne mata abin da ne mata kin ga gashi ta ruɗe ta kasa bada abin da ake nema ta shiga damuwa kin ga kuma umman mata ƙoron za mu samu mata da farin cikin da ta rasa rayuwarta to idan wannan dalilin ya sa dan ta yi laifi kuma ya zama na mun juya baya kin ga mace mu cika alƙawari ba kenan na san kuma ba za ki so hakan ta ci gaba da kasancewa ba ina nema mata afuwa haka ne baba ka gane ne a lokacin nan raina ne bala'in ɓaci haka ne hankali na ba ƙaramin tashi ba ka san halin dan uwanka wane ne shi yasa ba zai yiwu in gansu da ita da shi a kadaice in samu kwanciyar hankali ba gaskiya ne kuma sannan maganganun da naji suna yi sun dan min da hankali gaskiya abin da ya bata min rai kenan ba komai umma ina ganin ai musu kyakkyawan zato na san insha Allah addu'ar da kike yi za ta sai ta zaidu kuma bi iznillahi ba za a sake kwata abin da aka yi a baya ba kuma yanzu akwai kulawar ki sosai tunda kin ga kuna guri daya kuma wannan abin shine na farko wataƙila yunƙuri ne aka gani kuma ba a tabbatar da kuma menene ba na gamsu da tarbiyyarta kuma shi kansa na yadda cewa ƙanina ba irin na baya bane Allah ya sa haka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 harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce zaidu lafiya ne ka shiga cikin wani tunani ni ban taba ganin ka aka ba me yake faruwa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 kuma insha Allah zan rage duk abubuwan da nake yi ko da a ce lokacin da na tashi zuwa gurin ki ne hmm. ni kuma zan so a ce tsoron Allah ne ya sa ka daina ba wai dan zaka zo guna za ka daina ba karki da mu zulihat insha Allah zan daina kin san ba a iya rabuwa da wannan harka ta mu shaye-shaye lokaci guda dole sai a hankali ni kuma insha Allah zan ci gaba maka adda har Allah ya kai mu wannan lokacin in dai haka ne daga yanzu da nake miki magana zulaihat na yi miki alkawari zan daina duk wani shashanci da shirme da nake a rayuwata insha Allah eh, ah, amanar so amanar so amanar so halitta ce tamkar amana lafiya ne wanda yake faruwa ne Karɓi mana. Ba zan sha ba. Domin muddin na sha wannan sigarin. Wallahi tamkar na saba alƙawarin zan ɗauko Zulaiha ne. Sigarin kawai? Sigarin kawai? To wai ka ɗauka yanzu akwai mace mai alƙawari? Da akan wata mace za ka zubar da duk makaman da ka ɗauka? Wallahi ka bani kunya wallahi. Wai kai ka ɗauka amma tun yanzu akwai mai amana? Babu ita. Ya isa! Ya isa Barus. Ka kafa ɗan wannan magana. kar ka sake ka ƙara faɗan magana akan Zulihat idan mata ba su da tabbas Zulihat tana da tabbas idan dukan matan duniya ba su da amana Zulihat tana da amana idan dukan matan duniya za su tafi tabar da masoyansu wallahi Zulihat ba za ta taɓa tafiya ta banni ba ni na sani kuma ina so ka sa a ranka Zulihat ta riƙe amanar su kuma ni ma Zaidu na riƙe amanar su na ga alama ka tafi ita kuma ita ma ta tafi akai to na ga alamar kuma za ka iya barin kowa to mu kafin ka rabu da mu wanda mu mu rabu da kai sai me kuma da kanka za ka zo ka neme mu sai me idan zan rayu da zulaihat wallahi bana buƙatar rayuwa da kowa a duniya ku ban da garshe zulaihat za mu rayu haka ka Ba bana son ganin ka zulaihat ke ce bugun numfashi na ke ce ruhi na zulaihat don Allah ka kira da ni wallahi na tabbata idan babu ki ba zan taɓa rayuwa mai daɗi a duniyan nan ba amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka farta ba iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so Masha Allah, Alhamdulillah. Baba, kai, ba zan gaza ba a yaushe wajen miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kai. Allah ya maka albarka. wato ka haifu Allah ya ji kan alhaji shi yasa bahaushe ya ce haifi kaga kamar ka alhaji ya rasu ya bar baya baya kuma gata tana ta albarka Allah ya ji kan alhaji Allah ya gafarta masa amin umma umma wannan abin aiki ne na wajibi babu wanda zai same ki a matsayin uwa ya kasa yin abin da nake umma kullum ni ma na karewa Allah godiya da Allah ya bani ke ya sa na tashi na rayu a hannunki wannan ba karamar nasara ba ce a gare ni kuma yana daga cikin abin da yake ƙara bunƙasa ni na gode miki kuma Allah ya saka miki da alkhairi kullum ban da buri illa iyaka na ga cewa na ci gaba da faranta mahaifiyata rai daga na hakar shi rayuwata wato baba na jima ban ga wanda ya rike amanar su kamar ka ba <sighs> alhamdulillah wata tambaya da nake so in yi maka wa har yanzu ya kake jin ɗan uwan nan naka ma'ana zaidu a cikin zuciyarka abin da ya sa ne maka wannan tambayar saboda kai ko da yaushe burinka ka ga inganta rayuwarsa ka ga ya zama mutum amma shi kullun saba maka iki shi kullun tunaninsa ba ka san shi shi kullum tunaninsa ka takura masa kamar cutar da shi kake yi kaga kuwa dinda mutum ajizi ne za ka iya ɗan jin wani abu a cikin zuciyarka game da shi umma duk sanda ya mun laifi ƙara sa nake saboda ina jin tausayinsa kuma tausayi yana kusa da soyayya na san cewa bai san waye ne ba shi yasa yake haka gani yake da abin da nake masa kamar takurawa ce kullum buri na Allah subhanahu wataala ya gane da shi ya fahimci waye ne kuma ya so ni irin yadda nake son sa da haka wannan babu komai kuma zan ƙara tabbatar miki da cewa ina son zaidu matuƙa da gaske <laughs> ba kome kuma akwai kayan na ɗinka miki sababbi suna cikin gidan nan ki wanka yanzu tukunna ki saka kayanki tunda na san ki gidan sa a tamba in yi sosai sai wata magana sabon gida sababbin kaya kai Allah ya inganta Allah ya ƙara buɗe zan gaza wajen miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kai ba Allah ya albarka kai ah, sannu malam Yawwa, da Allah malam tambaya nake. To ba sai ka tambayi malamai ma kuma ka tambaye ni? Ya hakuri dan Allah ba irin wannan tambayar ba. Eh, ni ba ko ne wallahi daga ƙauye na su. kuma na to ne neman wani bawan Allah. An ce in na shigo birni kowane ne na tambaye shi in Allah da za a kai na ha gidansa. <laughs> Kai banda abinka duk mutanen suka cikin garin nan ka tsallake suka zo ka same ni ka ce za ka tambaye ni? Ba haka nake nufi ba. Kawai dai Allah ne kai ya fara haɗan da shi. dan Allah ka taimaka ka taimake ni wallahi ban san kowa ba to gidan wa kake nema eh, sunan yawa alhaji wai wani wai ko alhaji rabi ali mai katifa ko ko alhaji rabi ka ga malam alhaji rabi ali ne mai katifa kuma tuntuni ma da mutuwa wannan sai ne akwai ɗansa alhaji ali to to ina jin dan ne dan ne shi ne ma shi ne ai shi ne ma shi ne in Allah yadda <laughs> to shi kake nema kuma ka zo kana ta wani tambayoyi Ka kaga wannan gidan sa ne ma barin ga ma wannan katon gidan eh. na sani eh to dan Allah malam a ciki yake kwana yanzu kai a dakikancin ka kawai wannan gurin kana ganin shaguna a ciki kawai ka ce mutum zai kwana a ciki ofis din sama a ciki ka to yanzu duk wannan katon gurin to malam dan Allah ya za ka haɗa da shi kai za ka shiga da kanka ne amma ni tafiya kawai zan yi to nagode nagode in dai na je dai zan same shi nagode nagode nagode a hakan ma ka biya ni ai ka gama min komai wallahi ni ka gama da ni ai tunda na zo nan kai kai, kai, kai, da ruke nan kan Bala ai shiga ya kamata in ina ne? Lafiya lau. Na gajiya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Daure kenan. Allah sarki ƙawata Jauro ita kwanta yi dacen masoyi wanda ya riƙe mata amanar su. Laure kenan. Aiki ma kin Ni ina na yi dacen masoyi. Ina ku abokinka? To abokina dai kin san inda yake. Yana birni. Ni ma birnin zan tafi. Birni? amma me zaki a birni eh na samu aiki ne zan je nima na fara aiki wani irin aiki wallahi babana ne ya samo min aiki a wani gida a Kano ana cewa gidan Alrabi'a Ali mai katifa Alhaji Alrabi'u Ali mai katifa ni kwa a ina nake jin sunan nan Alhaji Ali Rabi'u Ali mai katifa to ya yi? amma dai da fatan ba irin na ƙawarki zaki ba ki je birni ke ma ki zaman ki a'a ni idan na je da zarar na samu abin da nake so zan dawo to Allah ya taimaka amin amin na gode Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa alhaji ali rabi'u ali mai katifa amanar so amanar so akan damka ga wanda rai ya daminta rayuwa danginta. Aiki ya yi kyau. ka duba ka gani sai ƙarashe wannan ubangiji allah ka yin waje amin ya rabbal alamin umma wannan bangaren zai ne na sani halak malak kuma a plaza ta akwai kanti wanda shi ma na ware nasa ne duk abin da ake ciniki ana tara abin a asusu duk lokacin da Allah ya sa shi ya saitu ya zama mutum kamar kowa ya daina wannan halayyar da yake to kudadensa suna nan shi suke jira haka zalika wannan gurin su ne ke da Allah ya sa shi ya zaɓi matar da zai aura to a nan za su tare da ita na bar shi haka ne babu fenti ina so lokacin da yake son zai zauna shi zai zaɓi kalar tiles ɗin da yake so a saka masa da irin kalar fenti da dukkanin abin da yake so a ƙawata gidan da shi don kada na yi ya zamanto ba shi da zaɓi nasa wannan dan ki tabbatar da cewa ina ƙaunar dan uwana ina matuƙar son sa kuma ina masa tanadi kullum fata na Allah ya shiryar da shi ko sai Allah Allahu akbar wato abubuwan da kake yi lalle wannan ya tabbatar da cewa alhaji bai rasu ba alhaji ya fa kuni saboda duk halayen alhaji gaba ɗaya rankatar na kyautatawarsa da jin kansa da tausayinsa da taimakonsa ga al'umma da taimakonsa ga 'yan uwansa ba abin da ka bari mai suna malam ba abin da zan ce da kai dai Allah ya maka albarka amin umma ubangiji Allah ya sa a haka to amma kuma ni wani hanzari ba gudu ba wannan abin ne har tsoro yake bani yanzu ka ɗauki ɗan uwanka ka kyautata masa ka yi masa muhalli kana burin ka ga ka alkinta shi ya zama cikakken mutum har zance kake idan ya samo matar da zai aura to wai kai yanzu ne a wannan yanayi menene matsayinka kai ya kamata a ce tuntuni ka wuce wannan gurin har yanzu ni ban ji wani abu daga gare ka ba na game da magana aure kai ne gaba da zaidu kai ya kamata a ce tuni ka wuce wannan maganar sai dai wani zancen ba wannan ba amma kai har yanzu a kanka baka halarto min da zancen ga wacce zaka aura ina ta san in magana na dai zuba maka ido a gaskiyar magana ina son in ji me yake faruwa ne umma tabbas ina son aure kuma akwai mata guda uku wanda ne tunanin aure a kansu to amma wasu dalilai suka sanya kawai dai kika ga abin ya zo haka ta farko akwai sakatariya ta amina na lura da cewa tana sona kuma ita bazawara ce to amma abin da ya jinkirta ya sa nake ganin kamar ba zan karɓe ta ba saboda a sanadi na mijinta ya sake ta daren da na aure ta mijinta zai ji cewa kamar dama abin da yake zargi haka ne da gayya aka yi masa haka zai ga kamar na fi karfinsa ne amma tabbas biyo bayan abubuwan da suka rika faruwa ni da ita na ji nima ta shiga raina amma dole na hakura ta biyu ƙanwar abokina ce gani ɗaya ne mata na ji cewar ina santa to amma yanayin yanda na ga nan da nan ita ta ci gaba da bibiya ta hakan yasa na bi diddigi na gane cewa ba ni take so ba ta gane cewa ina da dukiya ne idan na aure ta ba zan samu nutsuwa ba ta uku wadda na fi so a cikin cikinsu gabaki ɗaya na gudun bayyana mata abin da yake zuciyata saboda ina tsoron kar ta yi zaton cewa na tura buƙatar soyayyarta ne ko ku aurenta saboda wataƙila wani ƙanƙanin abu da na taɓa mata na alkhairi ina gudun kar ta zaton cewa na yi haka ne don ta saka min da abin da na taɓa mata a rayuwa wannan dalilin yasa shi ma kawai na bar abin a zuciyata na kasa ambata haba babana ai duk zuciya in dai ba zuciyar butul ba in ba zuciyar shashasha ba duk zuciya tana ƙaunar mai kyautata mata wace ce wannan da haka ke gudun kakkai fito mata da magana kana son ta ta ce wai ko wani biyan bashi akan abubuwan da kai mata na alheri ai ko wace ce na san za ta maraba da kai idan ka bujiro mata da magana aure gaya mun wace ce wannan umma yarkici zulaiha tsira tukwici ne mai roɗe roɗe mai zane amanar zo da ka ikon Allah Zulaiha? Zulaiha dai da muke magana kai. ta wannan abu ne mai sauki Baba na ko ni da kaina ai zan kira yarinyar nan in zauna da ita in kora mata wannan jawabin ni abu ne mai sauki a wajena abinda nake so alhamdulillahi shikenan kaga tuwo na maina ina wannan yarinya za ta ki wannan bayani ai za ta yi maraba da shi ne na tabbatar ina kyautata zato ba za ta ki wannan yin namu ba lokuta da dama in na yi yunkuri sai zuciyata da dan kwafe ni na dade ina ta tana haka na kasa ganewa so ne ko ba so bane har kuma na zo na tabbatar da hakan kuma ina gudun kada in ambata mata mutunci na zo ya zubi a idanta to Assalamu alaikum. Na'am? Subhanallah! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa, ina zuwa, bari za mu magana. Umma me faru? Zaidu ne. Me ya samu ɗan uwana? Ya je gida sama ko ƙasa ya nemi Zulaiha ya rasa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Asabe, kin dai ke kanwata ce. Duk duniya ba ni da wanda ifi ke, kuma ba wanda zan iya zama in gaya wa damuwata in ba ke ba. Ina da damuwar da take damuna a raina. shi yasa na zaɓa in gaya miki da saboda na san zaki iya rufa min asiri to me wannan da baki so a sani gida a gida kika zaɓi ki gaya min ina so zan tafi birni me za ki je ki yi a birni saboda na samu aiki amma ba na son kowa a garin nan ya sani baba ne ya samo min aikin nan da kansa kuma ya gaya min kafin ya dawo ni in tafi saboda ya gaya min inda zan je a Kano yanzu to yaushe zaki tafi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 wa alaikum salam yau bakare na lafiya alhamdulillah da Allah tambaya nake Allah ya sauka ah, kai ne Alhaji Rabiu mai katifa a'a Alhaji Ali dai ni sunana Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa na'am na'am masha Allah eh, shi nake nema kwarai kuwa da Allah to wato ni bako ne hmm. kuma na yi tattaki ne takanas tun daga ƙauye na zo ina neman taimako ne wajen ka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 haba zaidu ba a san namiji da kuka ba fa kai da kake jarumi me yake faruwa virus kuka bai kama ka bane wallahi bai kama ka ba kai da kake shirin barin mu me kuma ya kawo ka nan gurin ina cikin damuwa virus wanda kuke ganin shine gata na wallahi ba gata na bane ina san ba ni da wani gata ni ne kuma baya a cikin gidan wallahi ba sa kauna ta zainu zainu karka ce haka kai ne kuma cikakken gata domin inda ina da gata irin naka da ba ganna haka ba ka gafa su fa nake sha kuma idan na sha har ta kare ba wanda zai zo min magana domin na dina shi ya yi alin da kuke cewa shi ne gata na gashi nan yanzu sanadiyarsa annabi zuriya an rasa zuriya ta bata kuma na san wallahi shine sila amma wannan karan wallahi ba zan kyale shi ba da hannuna da kaina zan ɗauki mataki a kansa ba wani zan sa daukan min mataki ba ni zan ɗauki mataki da kaina da hannuna kaga zaini ka bi abin nan a hankali mutumin nan ya fi ka kuɗi ya fi ka ilimi ya fi ka kuɗi ya fi ka komai duniya don haka ka bi abin nan a hankali kuma hatta mahaifiyar kuma ta fi jin maganar sa oh, good kai maka san ko kai maka san ko virus na sani kuma kun sani wallahi ina zargin ta kamar ba ita ta haife ni ba saboda idan da ita ta haife ni ba za ta dinga nuna bambancin take nuna mun ba ba ta kauna ta zan je in same ta zan tambaye ta a ina ta tsinto ni kuma ta gaya min wace ce mahaifiyata yau zan je na same ta virus sai ta gaya min waye mahaifina ina ta tsinto ni tabbas sai ta gaya min ka yi Allah da Allah tambaya nake. La Alhaji kai ne? Ke zila. Ya ci gaba mutuwa tsaye hanzu ba ku tauba. Da Allah ku yi hakuri inda rabon za ku sake saduwa kwa saduwa wani lokacin. Dara ki shi Allah ya tsare Allah ya kiyaye Alhaji. Madalla. Allah ya kiyaye. ma ka sake zuwa garin namu. Ina yi ne? Lafiya lau. Ashe kin gane ni? Na gane ka. Allah sarki. Do Allah um, gidansu kawarki Zulaiha. To na taho na kasa gane hanyar na ga hanyar ta ɗan rarrabu saboda kin ga lokacin da na zo wancan karan akwai shuka da dan sauransu dan kwana da muka baya yanzu kuma na ga hanyoyin da sun rarrabu nake so da Allah a kwatanta min hanya mafi sauki da za ta kai ni gida. Eh to Zulaiha tana birni ba ta dawo ba. Bata dawo nan garin ba? Bata dawo ba. To, mun yi tsammanin cewa ko nan ɗanta taho ne. To, ina ganin abin da za a yi da Allah ɗan taimaka nuna min da hanyar na je gidan in yi so sai na yi magana da su mahaifanta sai na ji yaya ake ciki. Gidan nasu ba kowa. Sun je unguwa ne to gidan da suka tafi ki gaya min mana. An yi musu rasuwa a birni ne sun tafi don ina tunanin zalaihar ɗin matan ta ji. To, To, kin san gidan da suka tafi a birni din wace unguwa ne? ke kwatanta min ya su alabashi in na koma sai na samu na je? Eh, na san gidan. To, da Allah kwatanta min saboda idan na koma sai na je can kawai. To, ai ni da ma birnin zan je. Ke ma? Birnin zan je. Can inda aka yi rasuwar ku kuwa? Eh. To, uh, to ya za a yi kenan? ba za ki iya kwatanta min ba to ai ni dama birnin zan je to yanzu ki je ki gaya mu je gidanku sai ki gaya mutanen gidanku in yaso alabashi sai mu san yadda za a sai mu tafi to ai na riga na yi sallama da su ga kayana ma a hannu ba matsala ba wata matsala dama ai ma na ce can zan je <sighs> shikenan to shigo mu je sai ki raka ni Lafiya lau? Lafiya gida. Lafiya. Don Allah ko ka san tashar da yaya ta laura ta hau mota ta tafi Kano? To ai ni ba da ma labari. Kamayya ta yi ƙarya ta yi magana ne da baba ta ce ta mu magana ta ce wai baba ne ya samun mata aiki a can.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 birni amma me zaki a birni eh na samu aiki ne zan je nima na fara aiki wani irin aiki wallahi babana ne ya samo min aiki a wani gida a Kano ana cewa gidan alrabiya Ali Mai Katifa Alhaji Alrabi'u Ali Mai Katifa ni kwa a ina nake jin sunan nan ƙwarai kuwa don ko ni gaskiya haka ta gaya min to amma in dai haka ne lallai laure ilu ta bi ilu kuma ƙwarai kuwa amma gaskiya ta yi ganganci domin shi kan shi ilin wa san inda ya tafi yanzu shi kenan baka san inda ya ba bari na sake to duba wata hanyar ko zan samu to Allah ya sa na gode ikon Allah. Baba, ina ka sa mota? Baba ina kuma ka samu wannan? Umma, na je garin su neman ta. Ina ta fafutuka hanya ta bace min. Sai na ga yarinyar nan ta taho nake tambayar ta do Allah ta ina zan bi in je in shiga gidansu to ita dama na taba ganin ta lokacin da naje dauko ita Zulaiha da ta ce sai take gaya mun cewa wai rasuwa akai a gidansu Zulaiha ma gaba ki ɗayansu duka ma ba sana nan karshe ma ta ce da ni wai ita ma Zulaiha tana kira zaton cewa can ta tafi shi sa na ɗauko ta nace da ita iyayenta sun sani mu je a sallama da sauransu dai tun nuna mun kawai ta riga ta sallama kowa shi sa na ɗauko ta na taho da ita tun da muka zo garin nan tun gari da haske mu je nan ta ce bata gane ba ba nan bane mu je can mu ta ce ba nan bane gagar nan da gosu a haka a haka har sai da dare gashi har iwon nan lokacin to yanzu ya zan yi mata gashi abubuwa sun kwace bai sai daga baya dai na gane cewa gaskiya ƙarya take ba gaskiya bane abin da take faɗa to shi sa nace gwara dai in fara zuwa gida kada na yanke hukunci ba tare da na sanar da umma ba iko eh sai Allah inda irin da ne ai sai a ce yar madaba ce to haka kawai ka haɗu da yarinya ko da yake ka ce ka taɓa ganin ta a ƙauyen ko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 shikenan Allah ya tsare Allah ya samu dace barin kuma shi ne assalamu alaikum Amanar so akan damka. Kun sha ranar hanyar ƙauye ko? Za a zuba mm, mm, Na sha a gida. dariya da ah. ban haushi. kuke so kenan.